أرسله بالحق ودين القيم ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهدت الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أهل البر والوفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما, كما هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا أنتم تستقبلون عاما هجريا جديدا عباد الله وهو عامكم الألف بعد الخمس الألف والأربعمائة وسبعين وأربعين وهذه الجمعة الأولى من العام الجديد نسأل الله تعالى خير هذا العام وبركته ونوره وفضله وهداه ونعوذ بالله تعالى من شره وشر ما فيه matso kusa matso kusa kina jin hausa kina jin hausa eh? to ki ce ina shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma ina shaidawa Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne ki ce ashhadu an la illallah wa ashhadu أن محمدا رسول الله يا سنن كي يا زوانا سنن كي كيسو تباكو ميزات قيامة إن شاء الله بارك الله فيك عباد الله استقبلوا عامكم الجديد بالتمسك بنعمة الله تعالى عليكم وببنة الله تعالى التي ليس فوقها منة وهي منة الهداية منة إنزال الكتاب وبعث الرسول الرسول الأمي هذا الكتاب الذي أنزله الله إليكم هو برهان من ربكم ونور مبين لا يبخله الماء فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم من حكم به عدل ومن, ومن استمسك به هدي إلى صراط مستقيم ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله فتمسكوا به ما فرط الله تعالى في هذا الكتاب من شيء فكل ما تحتاجون إليه موجود في هذا الكتاب ببيان رسوله صلى الله عليه وسلم والرسول المبعوث إليكم خاتم, خاتم الأنبياء والرسل وسيد المرسلين وإمام المرسلين وحامل لواء الحمد الذي تحته الأنبياء فآدم فمن بعده من الأنبياء نوره يضيء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين وهذا النور نور هداية المصطفى صلى الله عليه وسلم باق في الأمة لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك فتمسكوا بالكتاب المبين وبهدي الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم تفوزوا وتفلحوا ومن أهم ما ما اجتمع عليه هذه الهداية التي يجب علينا أن نتمسك بها ونهتم بها في بداية هذا العام الاعتصام بحبل الله تعالى ونبذ الفرقة قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم, لكم آياته لعلكم تحتدون وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين اعلموا عباد الله أن أعداء الإسلام لا يغيظهم إلا وحدة الأمة وحدة المسلمين فديدنهم إيقاء الفرقة بين المسلمين بشتى, بشتى الأساليب وبأوافر وبأوافر كثيرة التي لا تنتمي إلى الإسلام وإلى حكمة الله تعالى في التفريق بين بين بني البشر باللغات والعناصر والبلدان وغير ذلك التي فعلها الأمر الذي فعله الخالق جل وعلا من أجل أن نتعارف كما قال جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن أعداء الإسلام في صدر الإسلام فأو في إيجاد الفرقة بين المسلمين حتى يذهب قوة حتى يذهب حتى تذهب قوتهم فاليهود في المدينة في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا الأنصار من المسلمين بحروبهم في الجاهلية وحاولوا أن يوجدوا الفرقة بين الأوس والخزرج حتى كادوا أن يقتتلوا وخرجوا إلى الحرة وأخذوا السلاح وأرادوا أن يصطفوا للمقاتلة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءهم فذكرهم بنعمة الله تعالى عليهم ثم قال مقولته الشهيرة دعوها فإنها منتنه إن العصبية العصبية إلى القبائل وإلى الأعراف وإلى غير ذلك منبوذة مشؤومة ومتاه للشر ومغلاق للخير في الأمة فاحذروا منها واحذروا الدعاة إليها وما أكثرهم في هذه الآونة الأخيرة فتذكروا وصية الله عز وجل وتمسكوا بهدي الله جل وعلا وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم في مستهل هذا العام حتى يكون لنا نقلة إلى الوحدة التي فيها قوة لأمتنا نسأل الله تعالى أن يقينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن ينصر الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن يدمر أعداء المسلمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إغوى مسلمين مجد أوران الله جل وعلا كما يند الله يمن وسيا دمجد أورانسا كما إتتي وسير دا الله يمن الأمومي قبانمو ya ce hakika mun yi wasicci gare ku da kuma ya zuwa ga waɗanda aka ba su littafi mun yi wasiya ya zuwa ga waɗanda aka ba da littafi a gabaninku da kuma gare ku kan ku ji tsoron Allah in kuka kafirce kuwa to abin da ke cikin sammai da kasai na Allah ne kuma Allah mawadaci ne abin yabo don haka mu yi makanmu guzurin tsoron Allah domin Allah ya keɓance wannan wasiya da yi mana ita wasiyar tsoron Allah Allah muna roƙonka ka sanya mu akan tafarkin tsoronka ka cika zukatanmu da tsoronka ya rabbal alamin sannan ƴan uwa musulmi muna fuskantar sabuwar shekarar hijira wannan ce juma'a farko a cikin wannan sabuwar shekara muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bamu alkhairin da ke cikinta da shiryarta da haskenta da falalarta da albarkarta kuma ya tsirar da mu daga sharrinta da sharrin abin da ke cikinta mu sani yan uwa musulmi cewa ba abin da ya dace mu fuskanci wannan shekara da shi irin mu fuskanci ruko da ni'imar Allah da baiwa da ya mana wanda babu baiwa kamata wannan baiwa da Allah ya mana shine Allah ya saukan mana alkur'ani ya aiko mana sayyidina rasulullah imamul mursalin sallallahu alaihi wasallam wannan littafi alkur'ani kamar yanda Allah kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fifanta shi ruwa baya wanke shi shine hujja bayyananna shine hujja daga ubangiji kuma shine haske mabayyani a cikinsa akwai labarin abin da ya gabata da labarin abin da zai zo da rarrabewa kan abin da yake tsakankaninmu duk wanda ya hukunci da shi zai yi adalci duk wanda ya ruko da shi zai shiryu duk wanda ya nemi shirya ba a cikinsa ba tabbas sai Allah ya batar da shi sannan kuma shi manzo sallallahu alaihi wasallam shi ne cikamakin annabawa annabi wanda baya rubutu baya karatu shi ne wanda yake rike da tutar yabo dukkan annabawa tun daga annabi adam hatta annabi ibrahim suna ƙarƙashin wannan tuta tasa haskensa ba zai gushe ba har allah ya ci har allah maɗaukakin sarki ya gaje ƙasa da abin da ke cikinta ya bayyana mana abin da ke cikin littafi bayani dalla-dalla saboda haka mai ruko da wannan ni'ima wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gorinta ya ce bi fadlillahi wa bidrahmatihi fadidalika falyafrahu huwa hairun mimma ya jima'un da falala Allah da rahamarsa da wannan ne za su farin ciki za su alfahari shi ne ya fi alkhairi da abin da suke tattarawa daga cikin manya-manyan shiga-shikan <clears throat> ruko da wannan shiriya da wannan falala da wannan baiwa da Allah ya yi mana wanda ya wato ya waje ba mu fuskanci wannan shekara da ita wanda za mu buɗe sabon shafi a cikin rayuwar al'ummanmu shi ne mai ruko da igiyar Allah kada mu rarraba mu haɗa kanmu mu bar dukkan abin da zai kawo rarrabe-rarrabe a cikin al'ummanmu Allah ta'ala ya ce ku yi ruko da igiyar Allah ga baki ɗayanku kada ku rarraba kuma ku tuna ni'imar Allah a gare ku yayin da kuke abokan gaba sai ya haɗa zukatanku ku yi gari kamar 'yan uwan juna kun kasance a gefen ramin fadawa wuta sai Allah ya tsirar da ku hakanan Allah yake bayyana muku ayoyi hakanan Allah yake bayyana muku ayoyinsa domin ku hankalta babu abin da yake karfafa al'umma irin haduwar kai akwai kowace al'umma tana da sabubba da za su kawo rarrabuwar kai wanda makiya al'umma shi suke amfani da shi domin su ruguza wannan al'umma a tarihin musulunci babu abin da ya tayar ma da wato makiya addini makiya gaskiya masu gaba da alheri su ne yahudawa irin haduwar kan musulmi sun kasance shekaru masu dama suna zaune cikin larabawan madina wanda suke da manyan ƙabilu guda biyu ƙabilar aus da hazraj sun kasance suna raba kansu suna ta yaƙi da juna suna neman taimakon ɗaya daga cikinsu suna kashe kawukansu suka sun zamanto suna kallon su suna ruguza kansu da kansu to ya zamanto wannan ita ce al'adar makiya Allah yayin da musulunci ya zo suka haɗu ausu da hazrat suka wayi gari kamar 'yan uwan juna kamar yadda Allah ya ambata ya bayyana wannan a cikin ayar nan ta suratu ali imran da muka ambata wannan abu ya jefa bakin ciki da kunci da kyashi da hikidu a cikin zukatan makiya addinin Allah saboda haka wata ran suna zaune suka sami yara masu kyakkyawan murya hazikai wajen hadda suka je suka rinka rera waƙar yaƙi na yaban waɗanda suka yi bajinta a yaƙin da aka yi a jahiliya na kowanne daga cikin ɓangara idan suka soma rera waƙoƙin aus sai 'yan aus sai su bi su ana yi sai su koma su kama na hazrat sai 'yan hazrat su ma su rinka rerawa wannan ya tayar da asabiya ya tayar da fushi ya tunatar da su abin da suke a kai na gaba sai suka ce aje a fidda raini aka ɗauki makamai aka fita wajen gari ana ƙoƙarin yin sahu za a yaƙi aka gaya ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo ya ce yanzu ina cikin kanunku yanzu ba kuna gefen wuta ba Allah ya tsirar da ku kun kasance makiya juna Allah ya haɗa zukatanku kuka wayi gari kamar ‘yan uwan juna ina cikinku za ku yi wannan ya ce ku bar wannan mummunar da'awa ɗoyi gare ta ita ce wato da'awar jahiliya a asabiya ga kabila to a koyaushe makiya addinin musulunci ƙoƙarin da suke yi kenan su sun ɗinke ɓarka tsakaninsu sun hada al'umomi daban-daban a tsakankaninsu amma musulmi suna kokari su raba kansu duk wanda yake bibiyar kafofin sada zumunta da kuma hatta abu ya kai irin gidajen kallo yanzu zai ji zai san irin barazanar da muke fuskanta a cikin wannan al'umma na ƙoƙarin tayar da tashin hankali da ƙeyar juna da gaba da abin da zai kai ya zuwa ga yaki tsakanin abin da suke cewa hausawa da fulani ana cewa fulani sun yi amfani da musulunci ne sun danne hausawa kuma yawancin waɗanda suke yaya wannan ga baki ɗayansu arna ne suna amfani da sunan hausawa amma su ba hausawa ba ne kuma shiri ne wanda aka yi gagari ne domin irin fitinar da aka yi a Rwanda da Burundi tsakanin Hutsu da Tutsi da tsakaninsu aka kashe miliyoyin mutane so suke sai ya zamanto ɗan ƙanƙani a kan abin da suke so su haifar a wannan ƙasa mu mai albarka albarkacin addinin musulunci albarkacin riko da addinin musulunci albarkacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai ba su nasara ba don haka mu farga da wannan kaidi da ake ta ya za ka kawo bambanci tsakanin bahaushe da bafulatani babu wani bahaushe face akwai cikin jinin fulani tare da shi ba wani bafulatani face akwai jinin hausawa tare da shi kai mun san wannan gari namu nawa ne waɗanda suke asalinsu bare-bari ne babu wani abu na alamar barbanci tare da su sun zane hausawa yarabawa ne sun zo sun zauna a garuruwanmu babu wani alamar da za ka ce wannan bai rabe ne nufawa ne sun zo sun zauna a cikin wannan al'umma ba wani abin da zai nuna maka cewa su nufawa ne haka wannan al'umma ta ɗinki kuma albarkacin wanda suka sanya shi shine ramzi shine alamar da suke zuguguta wannan kabilanci shine shehu usmanu ɗan fodiyo albarkacin abin da ya yi na jihadi ya haɗa kan al'umma a ƙarƙashin tutar lailaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ta tajdidin addinin musulunci da raya sunna da rusa bida'a da watsar da shirka albarkar abin da ya yi aka samu wannan haɗin kai da ɗinkewa a cikin wannan ƙasa tamu ta Najeriya arewacinta musamman ya ƙetare har kogin kwara ya ƙetare har iyakar Najeriya ya shiga cikin Nijar da ɓangarori na benin duk wannan aka zamanto al'umma ɗaya ƙarƙashin tutar la'ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam to yanzu ba waɗansu ne suke jagorancin watsa wannan al'amari ba da jefar da sanya rarraba da sunan samar da sunan dawo da yancin hausawa illa waɗanda suke yan mishan wanda tun zuwansu wannan ƙasa ƙoƙarin da suke yi shine su raba kan wannan al'umma ta ɓangaren ƙabilanci babu wani wanda yake zai yi alfahari da maguzanci don cewar maguzanci shine asalin bahaushe babu wani bahaushe da zai alfahari da maguzanci kamar yadda babu musulmi da zai alfahari da jahiliya to amma ta yaya za a yi wani ya zo ya ce maka kai amfani da ka alfahari da maguzanci da barbushe da tsumburbura da sauran abubuwan shirka wai kai alfahari da su ka yaƙi waɗanda suka zo suka gusar da wannan a kan cewa ƙabilanci suka yi wanda duk suke wannan sun ɗauki tafarkin yahudawa ne magabatansu wanda suka yi ƙoƙarin su kawo fitina tsakanin al'ausu wal hazraj ku kiyaye su su ne makiya addinin musulunci su ne makiyanmu ba waɗansu ba Allah ta'ala ya ce humul aduwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun su ne makiya ba waɗansu su ba Allah ya tsine musu albarka ta yaya za a yi yaya suke gushewa ga barin gaskiya saboda haka da tsinuwar alkur'ani muke tsine musu albarka Allah ya tsine musu albarka da wannan mummunan niyya da suka yi kuma kar Allah madaukakin sarki ya sa kokarin su ya bayyana amma dole mu zamanto a cikin tanadi a cikin shiri mu faɗaka mu zamanto mun kiyaye maƙiyanmu Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu khudhu hibrakum ya ku waɗanda kuka yi imani wato ku kashejin kawo kanku wato ku kiyaye kawukanku kanku daga sharri wanda ake tanadan muku hakika ana tanadan mana mummunan sharri amma Allah madaukakin sarki shine maula shine mataimaki na waɗanda suke imani Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وأن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعنا ما وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم برحمتك ومنك يا أرحم الراحمين Allah muna roƙonka ka ɗaukaka addinin musulunci Allah muna roƙonka waɗanda suke kawo waɗanda suke yaƙan addinin musulunci Allah ka rubuza su Allah wannan musifa da muke fuskanta na kashe-kashen musulmi a wannan ƙasa muna roƙonka Allah ka yi mana maganinta waɗannan 'yan ta'adda waɗanda suke karkashe suke karkashe 'yan uwanmu musulmi a jihar Plateau da jihar Benue muna roƙonka Allah ka yi mana maganinsu Allah muna roƙonka Allah ka tallata rundunoninka a kansu yan uwa kuma waɗanda suka yi rashi daga cikinsu hadda da shugaban majalisar malamai malam ibrahim khalil da 'ya'yansa su suka shiga cikin waɗanda aka su ma aka kashe su kisan gilla muna roƙonka allah ka ji kansu allah ka karɓi shahadarsu allah ka ba mu ahalinsu haƙuri allah ka ba mu al'ummar musulmi ga baki ɗaya haƙuri musulunci aka yi ma da musulmi a wannan ƙasar ba wani ba don haka muna roƙonka allah ka share mana hawaye kuma muna kira ga jami'an tsaro ya kamata su tashi da gaske akan tabbatar da adalci waɗanda suke wannan al'amari ba tun yau ba sun kasance suna yi tun shekara sama da arba'in kenan ana yin irin wannan kisan gilla na musulmi amma waɗanda suka yi ko dai ba za a kawo su ga hukunci ba ko bayan an hukunta su a ce an yi musu afuwa suna yawo ana ba su izza don haka waɗanda suke 'yan baya suka ci gaba da yin wannan al'amari na roƙonka Allah kai mana magani kuma hukuma in ba za su tashi ki magani ba to Allah maɗaukakin sarki zai yi magani kuma addu'ar musulmi ba za ta faɗi banza ba don haka tun kafin Allah maɗaukakin sarki ya musanya su da waɗanda suka fi su su tashi sai da Allah maɗaukakin sarki zai duba addu'ar bayan Allah da in suka faranta za su yi musu addu'a kan Allah maɗaukakin sarki ya inganta mulkin su domin Allah ya inganta mulkin su in ko ba haka ba Allah ya ce wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in kuka juya baya Allah zai musanya mutane ba ku ba sannan ba za su zama to tamkar ku ba Allah kai mana magani Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allahumma anzil alaina al-ghaytha wa la taj'alna min al-qanitin Allahumma asqina wa aghithna Allahumma aghithna اللهم اسقنا غيثا مغيثا قدقا جللا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله